suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo. Sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma za mu ɗauki magana kayan sallah da samari kan kai wa 'yan mata ko matsayin 'yan matan ya sauya tun daga farin azumi. Ai saurarin yanzu su marowata ne da sun ga azumi da sallah ta karato sai a ɗauke kafa ko a kirkiri faɗan da zai sa ku ba za ma a yi miki kayan sallah ba ni na yanzu ga baki ɗaya ma ya ɗauke kafa sai bayan sallah kuma a zo ana biyu amma dai sai an shi ma an nuna mai kuskuren shi. kansu kenan zara. Za mu ji ƙarin bayani dai a cikin shirin kar mu yi hanzarin yanke hukunci. Gaskiyanki ne. To ya ɗauki sallar take a can wurin ku. Amina muna nan muna murna kuma muna jira. Kawai dai wannan karin dai sai dai yara su yi kwalliya a gida su zauna sannan su ɗauki hotuna. Hmm, ai kuwa wannan sallah dai zai yi wuya a ce an yawon sallah. Sai dai a zarce da azumin shawali kenan. To a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Kano ta samu tattaunawa da 'yan mata akan wannan batu na kayan sallah. Amma wannan karin ba sai an jira wani makon ba. mazan na nan zauren nama a yau domin mayar da martani sai ku kasa kunne domin jin yadda wannan muhawara za ta kasance a cikin shirin yau da gobe. saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen hausa a kano baraka bashir da ta ɗan zagaya garin kano ta jiyo mana bayanai daga wurin 'yan mata akan wannan batu na kayan sallah ya suna malamar sunana Fatima. To ga an zo goman karshe na Ramadan shin samari sun ka kayan sallah ko kayan shan ruwa? Wallahi ba ko daya wallahi. To ba ko daya ba na azumi bare ne sallah. An kuma yi bayanin dalilin da yasa bai kawo ba? A gaskiya a ba a yi ba. Gaskiya ba a yi bayani ba. Dama eh, duk shekara yakan kawo ko ko kaka. Eh to gaskiya wancan shekaran ya kawo wannan shekaran ne dai sai a hankali. Me yasa kika ce sai a hankali? <laughs> saboda yanayin yadda shekaran ya zo muna to shi ya yi bayani ne da kika ce sai a hankali ko kaka <laughs> ni kare shi saboda me kika kare shi saboda na ga yadda yanayin garin yake yanzu da bai kawo biki da biki ji komai ba gaskiya ban ji komai ba idan aka idan da azumi aka da gari ya dawo za ki kula shi tabbas zan kula shi zan kula shi sosai mako saboda me yi ne To an zo goman karshe sun kawo kayan sala? A'a, ba su kawo ba. To aikin san ma ba kowa ne yake da sakakken hannu ba. Wani dama can ba mai yin ba ne, wani kuma ba shi da yadda zai yi. Kin ga ko aikin gwamnati yake yi sai fa an bashi salari, in ma an bashi idan yana da uzurrika ba. ta idan kuma aikin hannu yake kin ga ba zancen salari. To ina mutanen suke da za su yi siyayya? in yana da shi in dai mai yin ne zai maka in kuma ba shi da shi sai kwakura tun da dama ba abin hannun shi ke so ba shi kike so naki mai yin ne gaskiya yana ne an kawo kayan sallar ke da a'a bai kawo ba kayan shan ruwa fa bai kawo ba ina mai na mai uzuri wannan shekarar saboda ai dama yana kawowa to kuma don wannan karin bai kawo kin ga kenan na san yanayin da ake ciki komai sai a hankali shi yayi bayani ne da kika masa uzuri ko dusa ne ya rufe miki ido A'a, bai magana ba, bai ce wani abu ba. To ke me yasa kika masa uzuri? Kawai dai na duba na ga halin da ake ciki ne. Wani hali? kowa ba shi da kuɗi 'yan kasuwa ba a sa fita kasuwan kullum muna cikin gida mazajen ma duk suna gida to kin gani ta yaya zai samu ya kawo in ma tere ne shi ai ba ɗinki yake ba yanzu ba wanda zai kawo mai sunan malamar sunana ummu salama ibrahim to ummu salama Shin gashi an kusan an shigo goma karshe. Ah, samari sun kawo kayan sallah ko kayan shan ruwa? A'a. gaskiya kin ga wasu ya danganta da yanayin irin soyayyar da suke yi maybe wani ba a yadda da shi saurayin a gida ba hmm. to kin ga in ya kawo abu ba lallai a karba ba wani kuma an yarda da shi kawai ba shi da ra'ayin yin hakan ne ke an kawo miki nakin an yadda da shi ko kuka. To dama kin ga gari lafiya lau ma ba sa kawowa bare kuma ana cikin wannan halin gaskiya ba lallai ba. ba lalle ba gaskiya ba lalle su kawo ba rai ba kenan gaskiya ni ban sa rai ba yanzu to idan kuma aka yi sallah suka dawo zaki kula shi to gaskiya in aka yi sallah ya dawo gaskiya ba zan kula shi kamar yadda nake da ba saboda a yanzu da ya dace zai yi abu bai yi ba sai kuma bayan da lokacin ya wuce kuma zai dawo a matsayin yana sona ni a tunanin na gani nake kawai dai ko ba sona yake ba a'a wallahi ni dai har yanzu ba mu yi faɗa ba amma dai ba shi da alamar yi min amma dai ba shi da alamar yi min kullum complain yake akan babu kuɗi ba kasuwa shi ba ciniki ba me ba me gaskiya dai bai mun ba Ba ba alamun cewa yana da niyya yi wallahi gaskiya na ji ba daɗi ya ɓata min rai ya bani surprise haba haba me kayan sallah me akai akai kayan sallah me a ciki haba maza ku daina irin haka wallahi ba daɗi kuma sannan bayan sallah mutum ya ce zai dawo wai kuma a ci gaba a ci gaba da <laughs> idan kuma aka yi sallah suka dawo zaki kula shi wallahi ko zan ci gaba sai na hora shi na koya masa hankali saboda gaba a'a bai yi ba yanzu ai samarin yanzu su marowata ne da sun ga azumi da sallah ta karato sai a ɗauke kafa ko a kirkiri faɗan da zai sa ku ba za ma a yi miki kayan sallah ba ni na yanzu gaba ki ɗaya ma ya ɗauke kafa sai bayan sallah kuma sai a zo ana biyu amma dai sai an shi ma an nuna mai kuskuren shi to ina batun kayan sallah shin an kawo miki kayan sallah sannan baya ga na sallah an kawo na kayan azumi gaskiya ne an kawo min kayan sanda shan ruwa kuma an kawo min kayan buɗe baki an kawo min kayan toshi ni abin da aka kawo min an kawo min an kawo min sukari irin na dangote an kawo min irin mai kwano-kwano din an kawo min guda uku an kawo min madara katon daya da ta gari kuma an kawo min lemu na roba an kawo min ruwa shi ma na roba duka haka aka kawo min tun bakwai ga azumi aka kawo min nan sannan kuma batun sutura kuma har da kuɗi akan batun sutura an yi min leshi an yi min atamfa kuma sannan aka bani dubu goma aka ce in yi kuɗin sallah kuɗin ɗinki aka ce babu babu hali aka sai min takalmi da mayafi gaskiya gwanda wancan shekara akan wannan shekara da wancan shekara gaskiya kayana da kika san kayan kayan na gani ina so aka haɗo min shi kusan kala goma sha biyu aka yi min wancan don har ci babban sallah ma da kayan kuma ya zo ya kamun babban sallah to abin ka da talaka sai abin da aka je aka rarumu aka rarumu aka kawo sannan za a yi mana mu dan lallaba mu yi Allah dai ya kauda mana da korona nan. To ga shan zo goma karshe na Ramadana shin samari sun ka kayan sallah ko kayan shan ruwa? To yanzu dai abin da ya sa maza suke guduwa saboda yanda rayuwar nan ta kasance yanzu wasu da ba dan Allah suke san kawai sun zo ne sun rage lokacin su da azumi ya zo su wuce ba za su kama kayan shan ruwa ba especially ma da yanzu yanda rayuwar 2020 ta shigo mana akan coronavirus suna fakewa saboda saboda babu kasuwa babu ciniki gashi abubuwa an yi lockdown shi yasa ba sa son kawo kayan shan ruwa sannan su daga wasu kuma mun karya shi take kawo su ba wai da gaskin suke suke son mutum ba wasu kuma da ba sa kyauta ma ko bayan ramadana ne ko da ko kafin ma ramadana wasu sake ba sa kyauta amma wasu suna yi amma but majority mazan gaskiya ba sa ba da kuɗi in dai ba wai 50-50 za su baki ba su wani abun su ma su baki wani abu haka dai rayuwa take yanzu to haka dai zan ce kamar kin gani yanzu saurayi na dai gaskiya dai duk da dai ana corona nan dai ba lafiya iya bakin gwargwadon shi ya ka abin da zai iya kawowa as a little you have da abin da ka samu za ka iya ba mutum zai appreciation din shi zai ansa dai kin gane sai ya godiya to amma wasu mazan ba haka suke ba shin saurayinki ya miki kayan sallah to gaskiya dai abin da yake faruwa yanzu sun fake da cewa gaskiya lokaci yanzu babu ba a samun kuɗi saboda cewa gari yanzu a rufe yake yau kusan satin mu uku kenan zuwa hudu a rufe yake shi yasa kwata-kwata yanzu ma gaba ɗaya sun ɗauke kafa ba wanda yake ba wanda yake zuwa gaskiya abin dai sai godiyar Allah. Ina batun kayan sallah. Ai batun samari yanzu sai dai kawai a ce Allah ya kyauta saboda tun da aka fara wannan lockdown in kowannen ziyaranta a nakari babu batun ga kayan azumi bari a ce wai ga wannan haɗin hididdimin sallah kuma ba wai daga mutum ɗaya ba ko haɗuwa maka dukan kawaye a islamiyya kowa kukan da yake yi kenan samari dai duk sun tafi yanzu kusan fake a bayan lockdown. to malama khadija ina batun kayan sallah shin an kawo kayan sallah. gaskiya saboda wannan matsalar da aka bayar ta hanya lockdown ɗinnan da aka yi gaskiya ya tare saurayi na saboda fasali ma sai an buɗe hanya zai samu ya taho sannan in samu a kawo min kaya kuma ma kin ga kasuwa a rufe yake da abu ɗaya yake ma da idan ko da shi hanya a rufe take ga yanzu idan aka bude kasuwa dole za a ba da a siyo kayan tukunna sai a kawo to ko ina komai yanzu a rufe yake ba halin fita bare ma kuma a je a siyo. To ina batun kayan sallah. Gaskiya bai gaskiya magana kayan sallah ko kayan shan ruwa ba a yi ba saboda ni saurayi na ba dan maganin nan ba ne kin ga kuma an rufe hanya ba ta hanya ma da zai shigo bari ya kawo mun ko kuma haka makamantan haka. Wannan lockdown din da aka saka ni ya janyo wa 'yan mata matsala da yawa duk zai complain suke yi amma dai ba farkon shirin na ce mu dakata mu ji karin bayani. Yanzu kuma bari mu je ga zauren tattaunawar mu a Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin ta bakin maza akan wannan batu. Assalamu alaikum barkamu da zuwa wannan zaure namu na yau da gobe. zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwarmu na matasa da kuma sauran jama'a. To an ce ana ah, bikin sallah biki ɗaya rana. bahaushe kuma ya ce wai sallah ta tafi ta bar wawa da bashi to amma yanzu ba riga mun kai sallan ba muna mun je doshi a hanyar zuwa a yi sallah wato sallah karama bayan azumi da aka sha da kuma duk da yake ana nan ana ta gumurzu da ciwon nan na coronavirus malamai salamu alaikum a cikin wannan zauren ina tare da malam idris da kuma malam ismail waɗanda suke magidanta ne waɗanda za mu tattauna da su akan shin wa'yan shirye-shirye ne aka yi akan wannan bikin sallah wanda ya zo mana a baibai a ta hannun hagu ne ko za a ce saboda abu ne wanda ya zo mana a an riga an matsu a kasuwanni a kulle walwala ma an tsagaita saboda wannan cuta da kuma tsoron da ake yi na yada ta hmm. malam kamar kala nawa ne aka yi dinke dinken nan kuma ina ganin hada babban riga yau banda za a sha da sauran su yara za su sha kaya ai hajiya abubuwan ba a sami yadda ake so ba ah. tsakanin eh, saboda yanayin rayuwa akai kuwa ai ka fa huta fa gida fa to in an huta a uh, kasuwannin nan fa ke fa tuna muna cikin wannan hali a rufe suke kasuwannin an ma yi magana abinci kawai ake so a buɗe a sayar da kuma kayan magunguna to ina za ka kayan mu. to ai na haka ma wancan makon da ya wuce kana mako biyu ne kamar ba Kano ta dan bude ba ta ce da ma ta ta bude muna Kano ne na. to ai haka iya gangara in dai ta Allah ake kana nufin baka sai wa um, hajiya. to ai ai hanyoyin. idan wani hanyar za ka yi ka fita hajiya. to ita ba hajiya ba ta san da wani labari ba ko kuwa na ku hajiya mai fahimta ne malam Ismail. to wata hajiya tana da fahimta wata hajiya ba ta da fahimta. kin ga hajjiyar take ta fahimta ita ne ta gane annabi ya faku za ta yi hakuri da dukkanin da abin da mai gida ya kawo mata mm. musamman ma kuma ta san duniya ma ba wai Najeriya ba tana cikin barazanar wannan cuta ta COVID-19 abubuwa sun canza a kasashe irin su America da suke ji da kansu waɗanda za su iya yin dukkanin abin da suka so na ci gaban ƙasa komai ya tsaya musu cik manyan kasashen duniya kuma ya tsaya cik ku da ma abin da kuke yanzu da yake kun san cewa bangaren ku ne ku za ku ji daɗi aljihun ku ne zai yi tsut eh. kun fara kawo amerika da ingila anya ba dai kawai amfani da wannan daman za ku yi ba wurin hana hajiya samun kayan sallah da ƴaƴanta to hajiya waye ki iyalan shi su ji daɗi a a wani bangaren kan je kofar gida ma ku ci eh, eh, kwai tara da shayin ku gurgon wani ɗaya ku ba da mami wannan gwagware suka fara hajiya ah, ah. a da ne wannan in ma eh, ana yi in ma ana yi in ma ana yi saboda yanzu hanyoyin samun kuɗin a cushe yake hajiya me ya hana in mai albashi ne dai watan na karewa za a bashi idan mai sana'a ne na sani cewa an samu dan cikas da kuma cin me yasa shi ake cewa um, an samu cikas na hanyar yadda zai samu kuɗin hmm. saboda ba kullum ake buɗe kasuwa ba hmm. kuma ya danganta ma da abin da kake sayarwa amma ai hakan bai hana cewa akwai tsohuwar ajiya ba ko kana nufin saboda wannan azumin ya faru da wannan abin ne za a yi mahajiya dabara to kai ma zo gurin to ka san dalilin da yasa ta zo gurin eh. ai ba albashi dama yake rike dan Najeriya ba. Gaskiya ba albashi ba. Ga mata akwai mu'amala ta yau da gobe ma'ana eh. activities mm. ya je ofis ya gama kila tsohon tele ne zai je ya dinki. Ah, anya ko da nan dan corruption. A ah, babu corruption ciki. A ah, to. Ko ko ya dawo daga ofis zai je dan hau mashin ya dan zaga ko dan keke na fifin sa. Mm. To duk mm. ne babu hanyoyi kara samun babu tare. To wai ma kana maganar sa. Ake kara samun dan taro sisi. kana ma magana je ofis a Somalia ai ofis ma ba zuwa ake ba Ah, bisa yanayi eh akwai masu amma ba ba duka ba eh. saboda gwamnati har ta ma dakatar da zuwa ofis din hmm. daga mataki na shan zuwa kasa to ina za ka yi ka samu kuɗin da za ka samu to wannan tambaye mutanen arzikin da kake samu a wurin su ma ta kansu ke yanzu to ai shine na ai ina babu cin hanci da rashawa tunda ana cewa mutanen da ake samu a wurin su dan me mutum zai baka kana kawai dan ya zo ofis barin tambaye ku washin shi wannan abin da ake na al'ada na sallah hmm. kayan sallah kayan abincin sallah sauransu shin al'ada ce ko kawai ne ra'ayi ne Eh, wai ya zama al'ada za shi ko ko abu da ya dace ya zama al'ada ne mm. ba a duba ana sa ran sallah ta zo hidimomi komai ya kamata a yi sabu. tunanin da ake mm. kenan eh, saboda al'ada ya zama a yi sabu. ya zama kamar wanda za a ce ya zama wani dole ko compulsory ba turu ke ko mm. to ya riga ya zama al'ada an mai da shi ya zama ba addini ba amma an mai da shi al'ada cewa ka'ida ne cewa in sallah ta zo ai ma ka sani ba tube da dan gushi ai akwai inda ma addini ne misali shi ne. Ah, idan ka ɗauki tun da batun sallah ake idan ka ɗauki batu da koyarwar ah, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi ranar sallah ku sa sabbin tufafi in akwai sarari eh, ku ciyar da iyalanku da abinci mai kyau kuma ku bar iyalanku su kasance cikin murna to kaga yayi kamanceceniya da za a iya cewa addini kaga wajibi ne ga mai gida ya kokarta mm. ya yi masu a sutura kuma ya ba su abinci sabo mai kyau wanda da ba a yin ba a yin inganta kima to kaman da me da me misali a al'adance eh. ya kamata a ce an yi da to da yan tuwon masara kullun ake ci gidan eh. ya zama to wannan karan an dan sa shinkafa da nama ko naman kaza ko kuma dan naman na gano to baki dai canza ko kuma dama gidan jigal magalmi yau in kullun gidan dama shinkafa ake dafawa da da da mai da da miya mm. da naman kazan mm. to wannan karin tunda akwai arziki sai a samu talotalo ko dawi su na gane wato dai a inganta dai inganta eh. kuma ai walwala kin san banda haka jiya mm. ko ba komai za ka yi tunanin cewa yanka ba za su je su ga na makota cewa an canja kaya matan da za ta tunanin ta je gidaje duk an canja da irin wannan tunanin ka a guri to shi sa shi namiji zai iya karfin shiga ya haɓaka eh. ya asasa cewa ya nemi kayan nan ko ya ne ya siya mm. wanda wani lokaci kamar yadda ke magana cewa sallah ta wuce ta warwa da bashi in ba saki ba mm. to wannan shi shine babban dalili yadda ya kasance ana bukatan a ga sabbin abubuwa mm. kin ga wannan yayi daidai kenan da ita al'adar ta cakuɗe da addini a wannan lokaci a irin wannan lokaci eh, yau sun yadda da juna eh. to bayan wannan cewa ana son a inganta a cima a dan yi sutura da sauransu akwai wasu abubuwa kuma da ake yi na bisa al'ada wanda ya dace musamman idan ka lura da yanayin da ake ciki na wannan mm. tsoron annoban nan mm. eh, duk da a wa'insu wuraren a nan fara samun sauki wa'insu kuma mm. yanzu take nuna. Shin akwai waɗansu abubuwa da kake ganin ya kamata a ce an yi wurin ganin cewa an inganta zaman an ji daɗinsa ba tare da kuma an je an yi yawon da za a ɗebo ciwo ba ko yaɗawa? a to na ɗaya ne a bi ka'idojin da su masu kiwon lafiya suka yi magana mm. tun da kaga ana eh, ana ana kamanta yadda ya kamata tun da misali eh, ana gudun haɗuwa jami'i abin ya ragu mm. amma duk da haka ne na ga suna yi sannan kuma a rinka tsafta wanda ake an ce ma cikon addini tsafta ko wanda da aka gudu to kaga wannan ko ba kuma ni a mabarin nake na ga tsafta ta inganta mm. to to um, maganan ziyara ziyara yawa to ni a gani na a nan gurin mm. tunda dai ana cikin wannan yanayi ne mm. hukumomin lafiya duk da ni ba ban daga cikin masu uh, hukumomin lafiya wannan lokaci ne sai a baiwa al'umma dama a irin waɗannan ranaku iyali mutum ɗaya in za su samu dan gurin da za su shakata ne a ko a bayan gida ne ko a dan wani guri mm, ba sai sun je wani guri ba mm. a dan yi abinci a dan samu guri a dan shakata a dan sa yar ruma a dan zauna a yi shi bisa raha da jin daɗi ko kuma an ce kuma nefa masa saki wuta yawa sa kallo a gida ayi wayewa dole sai ka je ko ina ba ta waya ma da gaida yan uwa da abokan a yan uwa da abokan arzika domin kaucewa wannan annoba da kin gare annoban nan yadda ta yi ma wasu kasashe biji biji ta yi wanda ma suka ci gaba eh. wanda ake ganin sun fi mu ci gaban nan ga yadda ta same da har an fara samu a cikin nan din a waɗanda suke musawar suke nuna cewa ƙarya ne ba za ta sai suka fara gani a yanzu ka san muna da yan ganin wata da ma ido eh ma dama kin san Bahaushe ya ce menene makaho bai san ana ganin sa eh, sai an zunguri sai an zunguri to eh, lalle ko da yanzu aka zungurarewa yauwa mutane sun fara yadda sun fara yadda mm, mm. haka ne so um, uh, me ya fata mu na karshe akan maganar yadda za a yi sallan nan lafiya da kuma yadda za a yi hakuri da juna wurin ganin cewa an yi abin da ya dace bin ka'ida wurin kiwon lafiya sannan kuma a ji daɗin shi wannan saukewar azumi lafiya mm-hmm. kuma a ci abinci ba tare da an samu wani matsala ba. To ni dai a nan shawara ta ta farko mata su zamanto masu haƙuri da abin da mazajensu za su ba su. Mm. Su kuma maza kan su kwangi. Kare zaman to kuna ji da dan uwanku yana faɗa ba. Eh, eh to me yasa can baki ce kuma matan su. A'a, ah, ah, ai ba san kai bane su ma ai na musu. <laughs> Eh, eh kage ya zama wajibi maza kar ku kwange. Duk abin da kuke da shi bakin gwargwado wanda za ku iya sa iyalanku su ji farin ciki su mm. kasance cikin nishadi ta mm, walwala ke kuma kar ya yi iya bakin kokarin shi ki rena ke ke a lambaran eh, waccan shekaran a yi azumi duk kullum sai kin sha kankana da lemu sai kin sha abarba da da da da ayaba to yanzu tun da babu tun da sai bayan kwana uku zai kawo lemu da ayaba ki godiya da hakan sai ki zauna lafiya da ke da mijinki mm. sai ki ga ma karuwar arziki ta shigo baya wannan da fahimtar juna. Haka Ni ma dai ina goyon ba malam sama da kan da faɗi tsakani da Allah maza kasi fi kwanye wani amana ne ma Allah ya bamu kuma haƙƙi mu ne mu kula da su ba wanda zai zo daga waje musu abin da ya sauka tsakanin ka har ga Allah ka yi ma iyali abin da ya an yi na azumin nan A haka ki auna ki gani ma ai namijin ko aiki yake kila yana kan kwana ɗaya biyu zuwa shida baya ma fita ki duba ki ga yanayin da yake ciki mm. kuma ma ka san menene kuma ai san je unguwa na san maza suna iya fa kokarin su za ko unguwar da nake zama na ga ana zama daban-daban daban mm. to mata su su kasu rika cuɗanya inda jama'a su inda gaisuwa dai ba za a hana ba mm. inda zuwa dan dangi da yan uwa da inda za ka yi abinci amma kar a rika haduwa mm. a irin dandamali amma idan fa idan fa gwamnati ta yarda da cewa aje aje a yi shiga shan azumin ki ayin sallar gina uwa ba ta yarda ba ma to abu doka eh abu doka ai eh, a zauna a gida shikenan eh ai babu inda ba a jin dadin rayuwa haka ne babu inda ba a jin dadin rayuwa ko a lahira ana jin dadin rayuwa to malamai Allah ya sa mu yi sallah lafiya amin kuma ya ba mu ladadakun da muka samu na wannan azumi ya karbi ayyukan ibadun mu ki daya ai sallah lafiya lafiya. To Allah ya sa watan Ramadana ga wannan nasihar. Sunana Mu'az Ishaq Muhammad Godija Ibadan. So a'udhu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim salawatullahi wa sallam alayhi. Ah, alhamdulillah magana dangane da azumi musamman waɗannan kwanaki goma da muke ciki waɗanda suka rage. Waɗannan kwanaki goma gaskiyar magana mutane su kimanta su kamar yadda Allah ta'ala ya kimanta su. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana a cikin hadisi cewa lallai Allah madaukin sarki yana gafa gafarta wa wasu sa ya yanta su daga wuta zuwa gidan aljanna tun daga farkon ramadana har zuwa wannan kwana ashirin din su wuce amma idan wannan kwana goma suka shigo to yana ninka abin duk mutanen da yawa gafara da rahama a farkon azumi zuwa kwana ashirin din nan to zai ninka adadin su a wannan tsakiyar kwana goma da ya rage da nan kaga da za ka yi ibada a kwana ashirin din nan to wannan kwana goma za ka samu daraja da lada na kamar ka yi ibada a kwana ashirin din ne gaba daya to don haka waɗannan kwanaki goma kwanaki ne masu kima masu daraja kuma alkur'ani Allah ya gaya mana cewa inna anzalahu fi lailatul qadr lalle mu mun saukar da wannan alkur'ani ne a dare na lailatul qadr wanda wannan dare lailatul qadari a cikin waɗannan kwanaki goma yake kuma sannan Allah ya gaya mana cikin wannan daren a nan ne ake budget na abubuwan kaddarar da za ta samu bayi na shekara guda domin Allah ya ce fi hayo faraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna fa'ilin Allah ya ce cikin wannan dare ake rar rabi al'amuran ubangiji mai hikima da haka duk abin da zai samu bayi na alkhairi da abin da zai same su na shari a wannan kwanan ake sabunta shi to muna fatan Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah kuma ya bamu ikon aikata aikon alkhairi cikin sa ya karba mana karshe kuma dangane da abin da ya shafi zumunta sadar da zumunci sadar da zumunci bangare biyu ne ana bukatar yan uwa mu rika sadar da zumunci mu ta hanyar zuwa mu ziyarci yan uwanmu na biyu kuma ta hanyar mu rika dauka muna bayarwa domin wannan abu biyu su ne zumunta assalamu alaikum wa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya kuma ku huta lafiya. Tonight.